Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da tara Akish ya mai da Dauda Ziklag Filistiyawa suka tattara dukkan rundunoninsu a Afek, Isra'ila kuwa suka yi sansani kusa da maɓulɓular da take a Yezireyel, sa'ad da sarakunan Filistiyawa suke wucewa da rundunarsu na mutum ɗari ɗari da na dubu dubu, Dauda da mutanensa suna biye a baya tare da Akish. komandodin Filistiyawa suka ce, Waɗannan Ibraniyawa kuma fa, Akish ya ce, Wannan shi ne Dauda. hafsan Shawulu, sarkin Isra'ila, yana nan tare da ni shekara guda kenan. ban kuwa taɓa samunsa da wani lahani ba tun daga ranar da ya bar Shawulu. Amma komandodin Filistiyawa suka yi fushi suka ce, Ka sa mutumin nan ya kuma wurin da ka ba shi ya zauna, ba zai bi mu zuwa wurin yaƙi ba. yana iya juya a kanmu lokacin yaƙin, zai iya yin amfani da wannan zarafi ya ciccire kawunanmu don ya faranta wa maigidansa rai, tuna fa, ba shi ne Dawuda ɗin da ake girmama da rawa da waƙoƙi ana cewa, Shawulu ya kashe dubbai, Dauda kuwa dubu dubbai ba? Saboda haka Akish ya kira Dauda ya ce masa, Muddin Ubangiji yana a raye, na amince da kai tun daga ranar da ka zo wurina har ya zuwa yau. ban same ka da wani laifi ba, na kuma yi farin ciki in sa ka cikin sojojina don ka yi mini aiki, amma masu mulki nawa ba su yarda da kai ba, sai ka juya ka koma ka isa lafiya ba tare da ɓata wa masu mulkin Filistiyawa rai ba. Dauda ya ce wa Akish, Me na yi, ka taɓa samun bawanka da laifi tun daga ranar da na zo har zuwa yanzu? Ina dalilin da ba zan tafi tare da kai in yaƙi maƙiyan ranka ya daɗe sarki ba? Akish ya ce, A gani na kai marar laifi ne, kamar mala'ikan Allah, duk da haka shugabannin sojojin Filistiyawa sun ce, Ba zai tafi yaƙi tare da mu ba, ka tashi da sassafe, kai da bayin shugabanka da suka zo tare da kai, da gari ya waye sai ku kama hanya, gari na wayewa tun da sassafe Dauda da mutanensa suka tashi suka kama hanyar komawa ƙasar Filistiyawa, Filistiyawa kuwa suka haura zuwa Yezireyel.